bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara a hanya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi Ghana. ma sauraro mu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrahman zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan mata masu juna mutane biyu ɗari takwas da sha hudu da kan rasa ransu a lokacin haihuwa duk shekara a Najeriya. A Neja Delta kuma har-haren 'yan awaren Biafra na ƙara ta'azzara a jamhuriyar Nijar wata ƙungiyar ƙarfafa demokradiyya ta wayar da kai ta kafafen yada labarai don kafa tushe. Muna da shirin zauren matasa na VOA za mu kammala da sharhin jaridun Najeriya. Farko ga labaran duniya daga Washington DC. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Mutum da 21 suka mutu lokacin da aka samu wani matsanancin sanyi yayin da suke gasar tsere a lardin gansu da ke arewa maso yammacin kasar cana Lamarin da ya tayar da hankulan jama'a jiya Lahadi kan rashin tsara shirin ko kwana domin 'yan wasan. An fara gasan ne mai nisan kilomita ɗari a ranar Asabar da ta gabata daga wani yanki mai kyan gani akan kwanar da ke yalo riba da ya fice domin yawan tsaunuka da kwazazzabo hanyar za ta bi da masu gudun da ke ciki da ya hada da wani tsauni mai tsawon mita sama da dubu daya an fara tseren da misalin karfe tara na safe agogon yankin wato karfe ɗaya ke dan agogon gmt tare da masu tseren sanye da riga mai gajeren hannu da gajeren wando bisa ga hotunan da aka wallafa a shafin sada zumunta da yankin dajin yellow baston da ke hintai karamar hukumar da ke karkashin ikon garin ben. jami'ai da waɗanda suka tsira sun ce barkewa aman wuta daga dutse a congo da kuma rikice-rikice da suka biyo baya sun kashe akalla mutum sha biyar sannan sama da gidaje ɗari biyar sun lalace hukumar kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa jiya lahadi cewa abin wuta daga dutsen gongo a ranar asabar da daddare ya sanya kimanin mutum dubu biyar tserewa daga garin goma zuwa kusa da sassan iyakar ƙasar ruwanda yayin da wasu dubu ashirin da biyar suka nemi mafaka a arewa maso yamma a sake fiye da kananan yara ɗari saba'in ake fargaba sun bata jiya lahadi kuma jami'an hukumar unicef sun ce suna tanada cibiyoyin wucin gadi don taimakawa yara da ba sa tare da iyayensu sakamakon bala'in a wannan karan goma ba ta yi mummuna asarar da ta yi a lokacin da ta fuskanci irin wannan aman dutsen a dubu biyu da biyu ba Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutum sha hudu suka mutu jiya Lahadi a ƙasar Italiya lokacin da wata mota da masu yawon bude ido suke yawan shiga ta faɗo daga tsawon mita ashirin zuwa ƙasa a kebul. Daga cikinsu akwai wani yaro wanda ya mutu bayan ya yi fama da ciwon zuciya sau biyu. Yaro na biyu kuma ya ji mummunar rauni amma yana cikin hankalinsa kuma yana magana a cewar asibitin. mahukuntan italiya sun ce akwai 'yan kasashen waje a cikin waɗanda suka mutu amma ba su fitar da wani ƙarin bayani ba motar kebur ɗin ta stresa matron tana tafiya tsakanin garin tafkin major zuwa saman dutsen matron a yankin piedmont a italiya cikin kimanin minti ashirin Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa jiya Lahadi cewa ba sani ba ko Iran za ta kiyaye ka'idojin shirinta da nukiliya don a cire mata takunkumin tattalin arziki da Amurka ta kaka ba mata. Ina ganin Iran ta san abin da ya kamata ta yi domin ta koma bin ka'idojin da suka shafi nukiliya sannan abin da ba mu sani ba shine ko Iran a shirye take ta yanke shawarar ta yi abin da ya kamata kamar yadda Blinken ya faɗa wa shirin This Week na gidan talabijin na ABC ya kara da cewa wannan shine gwajin kuma ba mu da amsa har yanzu iran tana tattaunawa ba ta kai tsaye ba da amurka ta hanyar diflomasiya daga wasu kasashe na sake fasalin yarjejeniyar nukiliyar biyar ta kasa da kasa don ta hana ta iran burinta na mallakan nukiliya iran ta ce shirin nata na nukiliya saboda dalilan zaman lafiya ne tsohon shugaban amurka donald trump ya janye daga yarjejeniya a 2018 sannan ya kakaba sabbin takunkumi kan man tehran da bankuna da jigilar kayayyaki amma shugaban amurka joe biden yana neman hanyar sake shiga yarjejeniyar da ta hada da birtaniya da faransa da jamus da rasha da china mahukunta a afghanistan sun faɗa jiya lahadi cewa jami'an tsaron ƙasar suna cikin kazamin faɗa tare da mayakan taliban yan hana su ma yi wata cibiya a lardin gabashin kasar yayin da dakarun kasashen waje da amurka ke wa jagoranci suke ci gaba da ficewa daga kasar kungiyar taliban ta matso kusa da mihtarlam babban birnin lardin langman bayan da suka kame wasu muhimman wuraren tsaro a sassan birnin da sanyin safiyar jiya masu tayar da kayar bayar sun sami nasara a yankunan alardin kwanan nan inda suka karbe iko da gundumar daular sha a ranar juma'ar da ta gabata wanda ya ba su dama kai hari kan mehtarlam ma'aikatar tsaron ƙasar ta tabbatar jiya lahadi da yamma cewa shugaban sojojin afghanistan muhammad yasin ziya wanda kuma shine makaddashin ministan tsaron kasar ya isa lagman da wasu manyan jami'an tsaro tare da shi kuma yana jagorantar fafatawa da taliban saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. Alƙalman hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kaso sha biyar cikin ɗari kwatankwacin mata ɗari takwas da sha hudu masu juna biyu ke mutuwa a lokacin haihuwa duk shekara a Najeriya. Ga rahoton Haruna Dauda biyu daga Maiduguri. An da samun irin wannan matsala ne sakamakon rashin zuwa awo lokacin da ake goyon ciki da ma karancin harkokin kiwon lafiya da ake fama da shi. Dr. Aliyu Shatima mai lafiya dai shine daraktan hukumar samar da lafiya matakin farko da ake kira Step Primary Health Care wanda ya bayyana bayyana hakan lokacin wani taron manema labarai da ya gudana a garin maiduguri za ka ga sun samu matsalan zubar da jini ko kuma hawan jini abinda ake cewa eclampsia su man da mata masu ciki suke akwai wanda za su iya samun kwayoyin cuta za su shiga wajen mahaifan ko kuma wajen fitsari a najeriya mata da yawa suna rasa rayukansu wajen mata takwas da sha 814 kowane shekara a borno kuma wani ƙididdikan da aka yi a 1918 ya nuna da mata 528 ne suke rasa rayuwarsu wajen haihuwa ko kuma wani illa da suka samu durin haihuwa din. A wata kenan ko? A shekara. Dr. Mai Lafiya ya ce yawanci irin waɗannan ƙididdiga sukan samu ne a asibiti amma ba su da ƙididdigan matan da sukan rasa rayukansu a gidajensu. Ƙididdigan ana yi ne a asibiti so ba mu san yawan matan da suka rasu a cikin gidajensu ba da kuma wancan kididdigan yawanci ba mu samu muna so mu gyara wannan don yanzu shine mun yi training waɗansu mutane muna ce musu chiefs su ne wanda za su dinga zuwa gidaje ya wayar da mu kai muna ba su waɗansu abubuwan da za su duba kamar sun ga mace tana yawan cewa tana da ciwon kai ko kafanta ya kumbura ko kuma tana ciwon ciki ko tana fitsari yana zafi sai su raka ta zuwa zuwa asibiti koya wannan rikicin tashi tashen hankula ya shafi irin waɗannan mata da karasa rasa rayukansu kamar matan da suna waje suna wani local government kamar yanzu matan da suna manguno akwai clinics za su iya zuwa amma ma'aikatan ba ma'aikatan kwararru ma'aikata a wajen don yawancin ma'aikatan ba sa son zuwa dr aliyu shatima mai lafiya kenan daraktan hukumar sama da lafiya matakin farko ke bayani game da irin matsalolin da mata ke fuskanta lokacin goyon ciki da mahaihuwa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya su kuma 'yan awaran biafra na ipob na ƙara kai miyagun harhari kan cibiyoyin tsaro da fararen hula a yankin kudu maso kudu da kudu maso gabas inda hukumomin jihohin na ɗaukar matakai don rage ƙalubale daga fatakwal ga rahoton lami do abubakar gwamnatin jihar ribas ta sake saka dokar hana fita daga karfe shida na yamma zuwa shida na safe tare da rufe wuraren shakatawa gwamnan jihar barista nyansa wuke shine ya sake sanar da wannan a cikin wani sabon jawabi jawabi. The State Security Council had decided to relax the coffee time 7 p.m. to 6 a.m. to apply to the prevailing curfew wannan sabuwar dokar dai shawara ce da muka samu daga kwamitin da muka kafa na tsaro a jihar taribas bayan samun wasu rahotanni na ƙarin matsalolin tsaro kuma mun samu bayanan halaka jami'an tsaro da dama a ofishoshin 'yan sanda biyu da kuma shingayen binciken ababen hawa haka kuma mun samu labarin an halaka wasu 'yan bindiga da dama a wata musayar wuta da aka yi da mayakan ipop wani lamarin da ya rutsa da wata ma'aikaciyar jinya da ingozoma a karamar hukumar omoha those responsible for premeditated ambushes and murder of secret personnel in the state have been apprehended Haka kuma gwamna Yinsa Woke ya ce ba gudu ba ja da baya kan matsayar gwamnonin nan goma sha bakwai a kudancin Najeriya na hana makiyaya kiyo a yankin. To sai dai kuma ana ci gaba da bayyana damuwa dangane da waɗannan shawarwari makiyayan dai da abin ya shafa musamman a yankin Niger Delta da yankin kudu maso gabashin ƙasar na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. sunana alhaji jira da sisi ne kuma a shugaban mu a kudu maso da wasu najeriya gaskiya ba ne a kasan kudu gaba da hankalin kowa ya tashi magana ne aka ce ana ce muku ku bar guri kuma manyan mutane na wannan gurin sun fito suka ce su ma wannan sana'ar da kuke yi ku bar shi mu kan gaskiya ba mu ji daɗi ba kuma kowa ya san cewa ba za mu ji daɗi ba. ni yanzu roƙon da nike roƙon su su sake yin tunani ƙasan nan su ce za su yanke hukunci iri wannan gaskiya ƙasan nan filani ba a yi mana adalci ba. a gefe ɗaya kuma 'yan bindiga masu satar mutane mutane don neman kuɗin fansa sun mamaye wasu sassan jihar edo da ke yankin niger delta inda da rana tsaka suke cin karensu ba babbaka rundunar 'yan sandan jihar ta edo ta ce ta samu nasarar halaka 'yan bindiga da dama a wata musayar wuta da suka yi kuma nan take rundunar ta tabbatar da kubutar da wasu mutane da dama sp cotton bello shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ta edo uku a cikin su sun fadi a wurin sun mutu sannan saura kuma mun ba da gaskiya sun tafi da ciwo na alkashi. sannan mutanen da muka samu ka cece su a cikin su da bakwai sannan sun bamu labarin sun ce akwai sauran wasu kama a ciki lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal Najeriya. Kar a sha'afa murya Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. A ci gaba da karfafa matakan samarwa 'yan jarida hanyoyin gudanar da aikin bincike kungiyar media da demokrati mai fafutukar ganin an shimfiɗa mulki na gari a nahiyar Afirka ta kafa reshe a jamhuriyar Nijar da nufin zuba ido kan sha'anin gudanar da mulki da na dukkan batutuwa da suka shafi shugabancin jama'a. Editan jaridar Larudi a History Ibrahim Musa ya bayyana wa wakilin Musulemu Munibarma cewa yana da kwarin gwiwa ayyukan wannan kungiya za su sanya jami'an gwamnati su rinka bin ka'idar adalci wajen mulkar jama'a. Aikin bincike wajen 'yan jarida abu ne mai muhimmanci. Tun shekaru da dama mutane suna ta aikin jarida amma sun ba da ƙarfi ga su ɗauko labari su zo su tace shi shi wallafa. To shi kuma yanzu abin ya wuce nan. Ya kamata a ce kai bincike tun da ba komai ne kake samun labarin shi in ba bincike kai ba. In ba ku misali akwai wani zance wanda nan Niger an kai ta kai ruwa na saman shi shine zancen ma'aikatar ministan tsaro lokacin da aka ce ai an sai ma jami'an tsaro makamai na shafu bayan labaru da aka bada a ƙasa ƙasa sai aka samu wani jarida wanda ya je bincike mai zurgi ya gano ga yadda zancen yake inda aka tono aka cewa ai wasu makaman da aka saye ba su ma dace ba da a sai su mutane suka yi bincike da kuɗin to wannan binciken na dan jarida yayi ko da yake abun ya bar baya da kura tun da har yau yana koti dangance da wani dan Nijar wanda ke kasar waje wanda ke tunanin shi an mishi ba daidai ba cikin wannan labari kusan ana ganin a kasashen mu na Afirka dan jarida kan bankaɗo wasu abubuwan da maimakon maimakon a yaba masa a jinjina masa saboda ya yi aiki wanda zai amfani al'umma za ga abin ya juya ana ta yawo da shi ana kai da kawo da shi tsakanin kotu da gidan yari da kace bincike abu ne wanda dole sai an tono kuma yau tono ba komi za ka tono wanda zai ma kowa daɗi dole in ka tono abin da ya zargi wani ko abin da zai ja wani matsala shi wannan mutumin dole ne shiga ka mishi ba daidai ba dan jarida shi in yi binciko ba hukuma yake son ta yaba ba tunda shi aikin shi da ke ba zai birge hukuma ba ne shi aikin shi ke yi saboda talakawa saboda shi waye matalakawa kai saboda shi tursasa hukuma su yi iko na gari dan wai hukuma ta tsangwame dan jarida shi wannan ya san da abu ne kowane lokaci shi na iya zawa abin da ke biyan bukatar dan jarida a cewa ya yi bincike binciken ya tabbata babu karya ciki ya waye mutane kanu yan kasa sun san ga abin da aka yi da kuɗin su ga inda an kasa harkoki abin da ya kamata a yi haka ba haka ake da shi ba sai a karkata akalar kuɗi a wani waje da su shi dan jarida wannan abu ne in yayi shi bukata ta biya ta wace hanya kake ganin al'umma za ta ci moriyar ayyukan ita wannan kungiya ta media a democracy to na dai wa'anda da za su fara cin amfanin wannan abin muni 'yan jarida aikin jarida yana tahiya da zamani yau yadda ka san ana aikin jarida wancan na da na gargajiya yanzu yau ba ɗaya bane hatta da abubuwa waɗanda kayan aiki kullum sauyawa suke kenan dole ana buƙatar horo kenan 'yan jarida horon da za su samu shine zai ba su damar na su tai daidai wa da wannan aiki nasu na bincike 'yan kasa suna jin daɗin yau a ce ai 'yan jarida sun yi aiki na binciko sun binciko inda an karkata akala wasu kuɗi wanda ya kamata a ce an ma al'umma aiki da su a'a an ta an sa su wata hanya su karan kansu mahukunta mahukunta ya kamata a ce aikin dan jarida mahukunta su dole alfahari da shi bar suke wani abu da kai mai ikon baka iya gani kuma ko ka gani kai baka iya hodi shi dan jarida shi shine zai tashi binciko shi kuma ya hodi ya baka hanya wadda za ka bi kai ma ka dauki mataki kar a sha'afa murya amurka ake sauraro a shiri na musamman daga abuja ga nasir adamu elikaya da shirinmu na gaba. Zoram Zoram Zoram matasa. Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa za mu kawo kashi na biyu kuma na ƙarshe na zantawa da matasa masu aikin wucin gadi na gwamnatin tarayya ƙarƙashin ma'aikatar kwadago da ƙaramin minista Festus. In za a tina mun zanta ne da matasa a garin Azare na jihar Bauchi. shin ina tasirin 'yan kuɗi kalilan da matasa ke samu musamman a wata ko ko ta hanyar 'yar sana'a? Salamu alaikum, sunana Awal Abdullahi. Idan matashi da ba wani aiki da yake yi, kuma aka ce yanzu ya samu wannan aiki na rage raɗaɗin. Gaskiya inda yana shiga wani layi ma ko ɗauke ko wani makamanta ga ko wani banga siyasa ko wani da ya ma mugayen makamai kaga in ma yana yi zai daina. Sai ya dawo ya rike da hannu biyu sannan ya ci gaba da yin aikinsa ɗin da wata aka ce za a biya shi kaga ta nan an samu tasiri an cimma matsaya akan hidimar matasa amma rashin irin wani aikin zuciya ke haifar da matsaloli a ƙasa kaga ana ta samun matsaloli tashin hankali yake yawa a ƙasar nan. Muhammad Sabiu shi wannan aiki da ake yi wata uku nan ya wadatar ko kuma da misali za a daurar da shi a ci gaba da yi kawai har illa masha Allah. A gaskiya da za a daurar da shi a har illa masha Allah muna bukata. dan da yawan mu akwai wanda ba su da wani aiki da suke yi wannan aikin da suka samu da suke ta murna Allah ya taimake sun samu abin dogara a kai abin da ma muke dubawa ma shine gwamnatoci a lokutan kamfen sukan ba da tabbacin kula da matasa da sama matasa ayyukan yi da sauransu shin eh. kuna gani a ƙasa ana cika muku irin waɗannan alƙawura Ito eh ba laifi ita wannan gwamnatin musamman gwamnatin tarayya alƙawuran da ta yi ta kula da matasan ta ɗan yi hoɓɓasa ta wasu ɓangarori musamman shi irin wannan aikin da aka dauka din inda a ce an tsaya an ji shi yadda aka tsara za a na yin insha Allah da zai taimaka sosai a matasa irin shirin yan fawa da aka yi irin tallafin ba matasa da kwanan nan aka fara jiya duka wayannan tsararruka ne wanda in dai za a bi su insha Allah matasa za su ji a jikin su kuma za a fitar da su a cikin yanayi da suke na rashin abin yi a wani alhaji kamar kai kana da gida da mutane da kake kula da su a karkashin ka eh a hannun da haka ina da sanne mata da maza haka da kuma jama'a da dattijo ma yana nan du'a raye to kuma masu karamin garbi ne to ni kuma ni ne babba a gidan mu to wanda dai nauyi da dan dama akwai shi a gare ni kusan yanzu haka da na samu kucin nan ma a yanzu irin amfani da mun gaskiya ba karami ba ne ba tallafi da aurar da yarinya da za a yi kanwa a gare ni ya ra'autar mu wanda kuma ni ne babba a gidan mu zan yi hoppasa a dattijo na sosai yadda ya kamata saboda kula da iyaye to kuma abin sai aka samu akasi. Wannan abin da ake duba idan aka bayar yanzu kamar an ce kun ce dama an riga an yi wata uku an gama kenan. Eh, eh. Kudin kuma yana jin ko nira dubu kamar sattin ne ko gaba daya. Fifty eh, thousand ne kowane wata dubu ashirin kowane wata dubu ashirin wata uku dubu sittin. yanzu awal alhaji naira dubu sittin za su iya wadatarwa a har su iya aurar da yarinya a nan yankin eh dama an yi contribution da dama kowa kawo nasa amma ni ban kawo ba kuma abin da aka yanke matan ya kai kimanin naira dubu talatin zuwa arba'in abin da ake nema wariya kuma ban da ita da haka to shine idan wani gudun ya zo kaga an samu dama da niwa dan ba da gudunmawa ta yanda yan uwa suka bayar kuma ni ya rage har yanzu ban bayar ba wato ba awala laji kana fa ka ce cikin manyan ɗawainiyoyi da suke damun iyalai akwai maganan an zo ma aurar da yara ma yakan sa mutane da yawa sai sun haɗu ma sannan ake iya aikata haka. Eh, to kusan aure dai na masu karamin karfi musamman na 'ya mace dama auren 'ya mace ya bambanta da na namiji wanda da ga ita al'alatta yana da yawa kuma sannan in masu karamin karfi ne kowa yana kawo gudunmawarsa 'yan uwa da abokan arziki irin su kawunai su yayu su kannai duwaka da kannan uwa su gaba dai ko a kawo nasu ko a kawo nasu a yanke ma ce wane kaza muke so kawo wane kai ma kaza muke so kawo ni ma a wajen yana babban yaya a gida kaza ake nema a wurina. awal abdullahi yanzu in ka lura fa ya zama matasa idan an zo aurar da su ko za su yi aure abin ma ya zama kamar aikin gayya kenan saboda yanayin tattalin arziki da bashi da karfi. Eh dama ranka daɗe dama su irin wannan abubuwan da ita gwamnati tare take fitarwa ai ta ce take haɓaka ya sa matasa ma suke yunkurin ma suna tattali yake sa ma har kake gama ana samun ragowar yan mata ana ana auren su amma rashin aikin ya shi yake jawowa matasa ma ba su aure kake ga ana samun yawanci ga ana samun cikin shege ko kuma dai haka dai yara dai kawai ba gara ba dalili suna yawo Muhammad Rabiu kana jin duk bayanan da ake me zaka ce? Ina ina ina ji. Me zaka ce kan wannan darasi na sai an yi karo karo talakawa yanzu za su yi abu kamar da yadda ake aiki taro na aikin gayya a je a eh. nome gonar wannan a eh. gyara hanya da sauransu yanzu wasu abubuwa ma na cikin iyali irin aure suna sai an yi karo karo kafin a samu a yi shi daidai gurgudu. A musamman a nan yankin da muke kan yawanci duk za a yi zauna aikin abokanai za a zo a taru duka a haɗu son hidimar ginin gidan angon ne bai karasa ba a je a yi ta aikin da mutane sauran dai abubuwa ne na ana kinsa a tallafa masa da wani kuɗi haka dai kowa zai kawo wasu akan yanke ma a yi listin wasu abokanai kamar mutum hamsin ko ɗari a ce to kowa ana buƙatar ya kawo naira kaza nan da satin da za a shiga na hidimar wasu gaskiya mu ana yankin namu ana yin haka kuma gaskiya ana taimakawa sosai a yana tasiri wajen taimakawa shi wanda zai aure. Mu duba waɗanne sana'o'i ne ma suka fi karfi ne a wannan yankin noma kiwo dama waɗannan ba wasu bakin abubuwa ba ne a yankin arewa Eh. waɗanne abubuwa ne matasa suke yake kawo musu kuɗin shiga da yanzu in ka bi bakin tituna za a ga 'yan shaguna wasu suna yin harkar sai da waya wasu suna cajin eh. waya da sauransu menene yake ci a eh. nan azare ne ke gaskiya mu na azare shi kamar yadda ka faɗi ta wani hidimar cajin waya da sai da wayoyin ta ma sana'a ce mai karfi gaskiya sannan sai kuma sana'a ce kan hidimar okada ɗin da ake na a hayar babura to wannan ma gaskiya sana'a ne wanda kusan matasa da yawa wasu suna karatu wasu a ga haɗe da suke yin digirin su ma to kuma irin sana'o'i na hidimar gini lebura wasu birkila haka duka dai na irin wannan sanoyin hannun yanci su ne sanoyin da za a ce kusan kowane matashin ya tashi shi zai ga ana yi kuma shi ma su yake shiga yake a nan garin azare ne aka yi alhaji ali kwara wanda yake taimakawa wajen yaƙi da miyagun iri ban ji kun ambaci farauta ba shin babu su ne a cikin sanawoyin mutanen yankin nan naku na matasa. Eh, gaskiya ni dai kamar da mu muka na farauta ba dauke ta sana'a ba ana. Yawanci akwai dai maharba ɗaɗɗe ko haka wanda ku kusan isa sun mai da ta sana'a su amma ba su da yawa gaskiya. Sana'a kawai an dauke ta ne yanzu kamar abin da ya shafi nishaɗi haka. Na'am. Na'am. awal alhaji me za ka cina da shi kan manya na garin ku waɗanda sun zauna da matasa eh, kamar shi marigayi alhaji ali marigayi alhaji ali ba mu da wani abu da mu ce sai godiya ga allah ubangiji da ya ba mu shi a mu kuma jari yanda ba a tsammani domin kuwa ya wuce ma jarumin mu kasar gumi jarumi ma gaba ɗaya da mu ce na najeriya saboda irin hoɓɓasa da yake na ƙoƙarin taimakawa al'umma maza da mata da gwamnati kanta har kwanan gobe muna jajintawa na rashin wannan jarumi da muka yi duk shekara kamar irin azumi ko irin yana goma ko yana sha biyar har abinci yake rarrabawa gidan marayu wanda duk gidan da aka ce mahaifi mai gidan ya rasu to zai bi su da abinci shinkafa buhu guda kuma har Allah ya karbi ransa yana wani abun kuma muna sa ran yanzu haka ma magajin sama da ya bari shi ma yanzu zai tsora a kai ma'ana ɗansa babba na fari kenan kuma bana ma ya yi ɗan nasa a ƙarshe awolu abdullahi me za ce matasa sun ɗauki hali irin na jarumta a nan yankin ka san wasu matasa wani wajen kamar a bauchi kwanaki ana samun wasu 'yan tsagera ne kawai eh, da ake kira 'yan daba Eh, tan wajajen gombe ana da wasu suma an magance su su 'yan kala riga sunan dai iri-iri ya yi matasan azare suke suka ɗauki hali irin na tarbiyya da su kuma suna eh, amfani da shi ne wajen taimakon al'umma. Eh, mu gaskiya kamar mu matasanmu na nan azare gaskiya dai ana ƙoƙari sosai akan yanayin irin wani abubuwan da ka faɗa saboda duk wani abu da ya taso na wani hidimar abu nan ko a unguwa ne haka a ga misali yaro zai wani abu da ba daidai ba a matasa yan uwan za su taso su nisantar da shi su ce abin da za ka yi nan gaskiya bai dace ba kawai ko wani ta'addanci ne taso za a yi shi za a yi kokari a ga an tattare an ana matasa za su yi kokari su ga an tattare saboda ai in baka manta ba akwai shekarar da aka ce an dan samu matsala a garin azare har wani ya fito da bindiga ya zo shi yana ta harba harba da sauransu kaga ai in ka samu labari zaka iya samun labarin mutane matasa an fita kwai da kwarkwata ko ba a gudu ba kuma sai da aka samu nasara akan wannan wanda ya zo ta wannan matsalar da sauransu. Sabiu za ki cino lokacin da wannan dan ta'addan ya shigo azare harar matasa suka ba da gudunmawa ka gama da shi. Ina na memori na aje. Kun diga ana ta harbe-harbe irin da yadda muke ganin abu da ne ko muke jin labari haka ya zai faru mu musamman nan unguwar da muke zaune kasuwar kaji a nan gefen abin ya faru. Ya sai an shiga cikin tashin hankali sosai tun da an yi artabu na wurin awa uku ana ta barin a tsakanin wa'annan 'yan ta'adda da kuma sojoji masu sauraro karshen shirin zauren matasa na wannan makon kenan makon gobe Allah ya kai mu za mu kawo sabon shirin a madadin muryar amurka ni na sura da mail hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum manuniya manuniya manuniya manuniya Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurkan da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance. Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taɓa sace kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye. Ba shi yasa ba mu muka ce gwamnati ita ce babban boko haram. Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shirin na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya. Babangida Jibrin kawo mana sharhin jaridan Najeriya. akasarin jaridun najeriya da ya san karkata ne zuwa ga hatsarin jirgin saman da ya sanadiyar mutuwan babban hafsan sojin najeriya jaridar da guardian ta ruwaito shugaban kasa muhammadu buhari na nuna alhininsa game da rasuwan babban hafsan sojin najeriya lieutenant general ibrahim attahiru tare da wasu sojoji guda goma da ke cikin wani jirgi da ya faɗo a babban filin jirgin saman kasa da kasa da ke kaduna a lokacin da yake gab da sauka shugaba buhari ya bayyana cewa ya kaddu matuƙa game da wannan rashi da aka yi da ya ce ba karamin rashi ba ne ga najeriya da iyalai da kuma rundunar sojan najeriya daidai wannan lokaci da take yaƙi da ayyukan ta'addanci da na 'yan bindiga da kuma masu garkuwa da mutane ita kuwa jaridar the nation cewa ta yi yanzu haka al'ummomi a najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta game da rashin halartar jana'izan babban harsan sojojin najeriya janar attahiru ibrahim da shugaban ƙasa muhammadu buhari da osi banjo ba su yi ba haka kuma jaridar ta ruwaito wasu 'yan najeriya da ke suka game da wasu gwamnoni da suka halarci daurin auren dan ministan shari'ar najeriya abubakar malami a birnin kano a zuwa abuja domin halartar jana'izan tsohon hafsan sojan najeriya da ya rasu a bakin aiki ministan tsaron najeriya janar bashir magashi shine wakilci shugaban kasa a lokacin jana'izar sai kuma jaridar premium times inda ita ma ta ruwaito jigajigan 'yan najeriya da suka mika ta aziyar su game da rasuwan daban hafsan sojan najeriya janar ibrahim attahiru daga cikin 'yan najeriya da kungiyoyi sun hada da kungiyar dattijan arewacin najeriya da shugaban majalisar dattijai dr ahmed lawal da shugaban majalisar wakilai femi bajami'a mela da bola ahmed tinubu da tsohon shugaban najeriya goodluck abela jonathan da tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar da kuma sauran gwamnonin najeriya da 'yan siyasa da 'yan kasuwa da suka mika ta'aziyar su ga gwamnatin najeriya da iyalai da kuma rundunar sojan kasa game da wannan gagarumin rashi da kasar ta yi sai kuma jaridar da hashin na cewa maniyata aikin hajji dubu sittin ne kace hukumomin saudiya za ta bari su je aikin hajjin baza daga sassa daban-daban na duniya kiyasin da jaridar da leadership ta ruwaito dai na nuna cewa maniyyata dubu arba'in da biyar za su fito ne daga sauran kasashen duniya a yanda maniyata dubu goma sha biyar za su fito daga kasar ta saudiya bisa wannan kiyasi dai alamu na nuna cewa da kyar za a samu maniyata da yawan ya kai dubu daya da za su je aikin hajji daga najeriya da kuma sauran kasashen duniya sai kuma jaridar the tribune na cewa yanzu haka rundunar sojin saman najeriya ta buƙaci hukumar da ke gudanar da bincike akan hatsarin jiragen sama na ƙasa da ta gudanar da bincike akan musabbabin faɗuwar jirgin saman sojan najeriya a kaduna babban ejibirin murya amurka daga najeriya masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman a madadin murya amurka ne halima abdurrauf da na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum